أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين المبعوث الرحمة للعالمين صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه وادخلنا برحمتك في عبادك الصالحين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يقول وعلى مضى تكون كرتي ودى تكون نعمة سا يا مورا يجوان من يمنا سيمع البركة في غباء تكون كراتن الأدب المصرف na al'imam al-bukhari da fatan allah madaukakin sarki ya mana jagora karatun da ya wuce mun tashi ne a kan kamun mun kaje karatu daga babu fadlin ziyara babin falalan ziyara na hadisin mutumin da ya tashi mai ziyarci don a wani gari Allah ya aiki mala'ika zuwa gare shi kuma ya kare shi a hanya ya tambaye shi cewa ina ne za shi ina a yin da ya duka yake ya zai je ziyarar dan uwansa ne a wani gari ya tambaye shi shin akwai wani ni'ima ne wanda yake wurin shi yake bege ko akwai wani ni'ima wanda yake so ya rayar domin ya sake girma ya ce ha'a shi dai babu komai face kawai yana son shi ne don Allah Allah wadda ka ci sarki ce mala'ika ya mishi cewa shi ma yana son shi kamar yadda yake son don uwansa don Allah muka yi bayani na tuba na ziyara da kuma neman izinin shiga gidan mutum su fawa'i wanda aka samu cikin eh, ayoyi wanda suka yi magana akan ziyara da kuma istilgan na farko shi ne cewa wanda zai yi ziyara idan ya zo gidan da zai yi ziyara a ciki ya nemi izini kafin ya shiga ya nemi izini kafin ya shiga gidan na biyu mutumin da ya je ziyara ya fara ga waɗanda ya je ziyararsu da gaisuwa ya ce assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu domin faɗin allah madaukakin sarki wanda yake فإذا دخلتم بيوتا فسلموا على أنفسكم تحية من عند الله مباركة طيبة ولو فك شجاج باتي ويسلم وقاو ليسوا للبركة البركة من كو بدا ألا ملو فشيطان شيء مجاهد يسي إذا دخلت المسجد فقل السلام على رسول الله ولو تشجع مثلاتي وفيه السلام على رسول الله وإذا دخلت على أهلك فسلم عليهم إذا ذاك شجاو بيت يا ليك ليسلم عليكم وفي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وإذا دخلت بيتا ليس فيه أحد فقل السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين فكي السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين وباب بمبل سكان لك بالمثل بنمتي أسكن كلمة duka da mata da maza duk za su assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh ba wai don ka ji larabci kawai wai don ka za ka yi sallama wa a'a babu bambanci wajen lafazin ka ce assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh lafazin guda ɗaya ne na da ya halatta mace da shiga wani gida ba tare da izini ba kamar yadda namiji da zai shiga gida ba tare da izinin ba da maza da mata za su gida wanda ba nasu ba sai da yi idan ba za ta yi sallama ma kamar yadda al'adar mata yake fila mai gidan mai kawai a gida babu matan ma a gida sai ta shiga ta same shi hannun da ba shi da kyau to maza da mata kuma za su nemi izinin shiga a satin da ya wuce mun tsaya ne akan cewa karka saba wa yaranka da ƙarya idan an zan neman ka a gida kan ka zai ka ga mishi bana nan kamar ka koya wa yaran a ƙarya kenan in ma ka fita ka same shi ka ba da ujiri ko ka kun shiru wa kuma an ta sallaman ba gaba daya tunda dama san tsarin shi ne idan kan shiru ba wanda ya amsa shi kuma komawa zai yi ba yadda zai iya shiga gidansu to babu bukata ka cewa yaro ya je karya inda Allah yake wa in qila lakum irji'u farji'u huwa azka lakum in an ce muku ku koma to ku koma din shi yafi alkhairi gare ku galibi ba wanda zai faɗe shi da lafazi cewa ku koma a sai dai a yi shiru kawai ba an baka amsa ba yana nufin koma kenan to tun ba amsa ba ta gani cewa na so ka koma lokacin nan ba lokacin gaisuwa ba ne bai dace ga wanda ya je ziyara ya leka gida tun ba masa izinin shiga ba ya tsaya ya fuskanci gidan yana lekawa salamu alaikum domin an izini ga mai gida idan mutum yana leka gidansa ba tare da izininsa ba ya tsokale mai ido idan ya kira mai ido babu komai a kansa ko diya ba zai biya ba domin sirrin mutum yana da abin nan sosai mahimmanci ba a so ka leka sirrin mutum kuma babu wani sirri wanda ya kai mutum yana cikin gidansa to idan za ka yi sallama ba za ku fuskanci cikin gidan ba kana lekawa النبي صلى الله عليه وسلم يقول من اصطلع في بيت قوم بغير wa qad halla lahum an يبقوا عينه duk wanda ya leka gidan wani ba tare da izinin shi ba ya halatta su so kalai mai ido wanda yake leka gidan da shi ma'aikin Allah sallallahu alaihi wasallam idan ya zo kofan mutane baya fuskanta su sai dai ya ba shi gefe sannan ya yi sallama ya ce assalamu alaikum assalamu alaikum idan ya yi shi sau uku ba an ba sai ya koma haka yi zuwa cikin musnad imam ahmad annabi sa sallan ya zo gidan gidan mutane baya fuskantar kofar su zai ba shi gefen dama ko ya ba kofar gefen hagu sannan ya yi salama sau uku bayan aka karka shiga gida wanda mai gidan ba shi na ko kuwa ɗaya daga cikin ‘ya'yansa masu hankali na mazaje domin Allah madaukaki sarki ya ce fa in lam tajidu fiha ahadun fala tadkhuluha hatta yu'zana lakum idan kun zo gidan ba ku samu kowa ba ka ku shiga sai ku jira har sai an muku izini to ka zo gida ba mai gidan a gida yara ne kawai karka shiga domin yaran ba su isa su maka izini ba sai ka tsaya waje baban ku baya nan eh baya nan sai ka ce mishi na zo kar ka shiga cikin gida ka ce yara sun maka izini ba daidai ba ne kuma babu ibra da izinin mata mata ba su ne masu gidan ba tun da ba wurin su ka zo ba ka ce ai matansa ne su kamo izini ba mu su ba su da haƙƙi su maka izini salamu alaikum na gida na nan ba shi nan sai ka koma su ba su ne za su ce a da ta shigo a'a babu ibra da cewa mata ne za su maka izini ko yar uwan miji da makamantansu daga cikin da suke da alaka da shi mata ba za su maka izinin ga gida ba ba wurin su ka zo ba kuma ya ya zama wajibi mutum ya nemi izini kafin ya shiga a lokacin da ka zo ziyara yan uwanka Kaman gidan babbanka ɗan uwanka gogonka ko wane ne daga cikin makusantanka wajibi ne ka nemi izini ibn turai yake ya ji afa ibn abi rabaha yana ba da labari game da abdullahi dan abbas yake ثلاثة آيات wannan nan. ayoyi guda uku mutane sun banza da shi ba sa aiki da shi قال الله تعالى أن من كفيته إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير ما في درجة وطاورا ألا شيء يقول في دين صورا ألا لله ألا من كفيته مثلين يضاف العبار يا بنت في سوحيك تعالى قال ويقولون إن أكرمهم عند الله أعظمهم بيتا su kuma a wurin mutane wanda ya fi daraja a wurinsu shi ne wanda ya fi gina gida kato da girma ba wanda ya fi jin tsoron Allah ba. To, al'adar kulluhu kan jahada wunna ya ce ladduba dukkan mutane sun banza da ita قال قلت استأذن على أخواتي أيتام في هجري معي في بيت واحد yace shin zan nemi izini akan kan yan uwana mata ko kuwa marainiya wanda take gidanmu muna gida ɗaya da tare da ita kawai na'am yake eh dole ka nemi izini faraddatu alaihi liyar fasali fa'aba sai na sake mene kakan ba domin ya mun rangwame sai ya ki faƙola tuhibbu an ha uriyana shin kana so ka ganta a tirara? kultu na mace a ƙola sassafin sai ka nemi izini don kuna guda ɗaya ba kana da yar uwa wanda ita tana da dakin ta kai ma da nasa kawai ka shiga dakin ta ba tare da izini ba ba yau haka ko kuwa kuna nan a gida dakin maza daban na mata daban a lokacin da za ka shiga gida ba za ka nemi izinin shiga dakin matan ba dole ne ka nemi izini idan kuwa kana so ka gan yan uwanka matan a cikin tsirara suke nan sai ka yi haka tun da ba ka so wajibi ne ka nemi izini yara ma dole ne a koya musu wannan kasu dinga shiga dakunan iyayensu ma sai sun nemi ido matuka sun ga sun girma sun fara gane al'auran mata babu mutum da yake da hankali zai so ya san iyayensa a tsirara ko mahaifiyarsa ne da zai so ya san ta tsirara ba wajibi ne ya nemi ido ne to matan ɗan uwan mutum ko matan baffanka ko matan ba abin nan ne ya ke kira sai eh, babba ɗin kawu matan kawunka da kuma yar'uwan miki yar'uwan matanka duk nan ba halal bane ka ke da su ba a cikin gida guda ka keɓanta kai kaɗai da su a cikin gida guda ba halal ba ne ma'aikin Allah sallallahu alaihi wasallam yake kun wata kulu ala nisa ina horon ku ki kiyaye shiga a kan mata wato ku dinga shiga gidajensu sai wani mutum daga cikin mutanen ansar yake ya rasu rasulullah a fara'ita alhamdu ya ma'aiki me kake gani game da ɗan uwan miki da kuma makusantansa sai annabi fa sallah yake al'amru al-maut dan uwan miji ai shine ma mutuwa da ɗaya kenan wanda kuma a yau mu ya lalace ba a ɗaukar shi komai dan uwanka yana tauka wa dan uwanka da ya shigo wajen matanka yana hawa yayi matan dan uwana ne shine ne annabi sa sallallahu yake dan uwan miji shine mutuwa to a lokacin da dan uwanka ba shi nan ba za ka shiga cikin gida ka keɓanta da matarsa ba haramun ne domin kai halaliyarka da kai ba muharramin ka ba dan uwan miji ba muharramin matarsa ba yana baya cikin muharrami domin shi zai yawa aure ta idan yayanta yayanta ya saka shi zai iya aure to baya cikin muharrami ta to bai kamata su ke fanta ba idan ka shiga gidanka kamar yadda muka faɗi da su ka yi sallama akan iyalin cikin gidanka kuma ka sanar da su muryarka kafin ka shiga domin jabir ibn abdullahi yake idza dakhalta ala ahlika fa sallim alaihim tahiyyatan min indillahi mubarakatan tayyibatan idan ka shiga wajen iyalinka kai musu sallama ko kuwa ka musu gaisuwa mai albarka daga wurin Allah shine assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh don su ma san cewa za ka shigo miji ma ana son ya yi sallama akwai wasu halayya wanda ba ka so ka gani su ma sun san cewa ba ka so ka gan shi amma sun yi shi yana nan a haka idan ka yi sallaman nan nan da nan za su ɗaɗɗauke wuri abubuwan da ba ka so ba ka so ka gani ka gani sai a zo da lafiya amma ka shigo ba zata sai ka gan su a halin da ba ka son ganin su ɗin ka gani wannan kwado zai sa a zauna lafiya ba shi ya sa ma a lokacin da kai tafiya za ka dawo za ka sanar da su da dawowanka cewa ga ne nan dawowa lokacin da babu waya abin da ka rigo sai ka aika shi gida su kula kafin kai ka zo za su san cewa malam ya dawo ko alhaji ya dawo to duk wasu abubuwa wanda ba sa so ka gan shi abubuwan da suka aje bai dace ba duk za su dauke sai ka same su na lafiya amma ka musu ba da ta salamu alaikum maza a cikin gida ba san da wanka ba kuma ba san ba za ka dawo a ranar ba ka gani za ka same su a halin da annabi sa dan idan ya dawo yakan jira a kofar madina da zai shiga gari cikin garin ma da zai shiga ba zai aika da abu a gida don su san cewa sun dawo har mutanen madina da gada ya san cewa annabi sallallahu ya dawo ba ma gidansa ba kuma idan ya shiga gari da zai shiga gidansa ba sai ya fara shiga masallaci tukuna sai ya ta a sannan ya shiga gida wani sahabi sai ya saba da wannan sun dawo daga tafiya shi kawai sai shiga gari bai ma jira annabi sa sallan shiga ba sai dai samun matarsa ga wani da bai yi wannan ba da zai samu wannan ba shi zuciya idan ido bai gani ba zuciya da zai lalace ba da zai ɓaci ba amma idan ido ya gani zuciya zai ɓaci abinda kai ake yi Ba ka sani ba su zai taba cutar da kai ba amma a lokacin da ka san shi fa to cutar da kai din ya fara ce bai jira annabi sallar ya shiga ko sun shiga tare ba ya saba sai Allah ya nuna mishi abin da baya so bai zai so bai zai gida gani ba to yana da kyau Zainab matar Abdullahi ibn Mas'ud تاتي كان عبد الله بن مسعود إذا جاء من حاجة فانتهى إلى الباب فنحنح وبزق كراهة أن يهجم منا على أمر يقرأه matan abdullahi ibn masu tana ba da labarin cewa mijinsu idan ya dawo daga tafiya zai tsaya a kofa ya yi murya ya yi tari ya yi wasu abubuwa dai don su san cewa ya riga ya zo yake mun riga mun biya aka mu ma kowane abubuwan da ba ma so ya gani sai mu daga shi wannan shi ne ɗabi'a na mabukan ilimi wajen istizan da kuma ziyara na goma ka shiryar da yaranka karama kan kanana wajen su ma su dinga yin istihzan kafin su shiga gida ko gidanka ko gidan wasu ko da wa'annan makusantar su ne su dinga yin sallama kafin su shiga kuma idan ka ziyarci mutum ka sanya ziyara ya zama karami karka tsawaita zama tare da su, sai ka matsa musu kila shi yana cikin wasu shugula kai ba za ka sani ba amma duk wayan abubuwa zai bari domin zuwanka sai ka sanya wannan ziyara ya gajere Allah madaukakin sarki yana jawa mu'minai fa idza ta'imtum fantashiru idan kun zo wajen annabi sallallahu alaihi wa sallam ya ba ku abinci kun ci sai kowa ya tafi kar ku zauna kuma wala musta'nisina bil hadith kar ku zauna kuna ɗaya da wa kanku da zance suna ta hira a gidan annabi sallallahu alaihi wasallam inna zalikum kana yu'bi nabi yin aka zai cutar da annabi sallallahu alaihi wasallam fa yastahi minkum shi kuma yana jin kunya ke muku ku tafi wallahu la yastahi min alhaq Allah kuma baya jin kunyan fadin gaskiya to ba annabi kadai ba ko ma ka ziyarci dan uwanka haka za ka sanya wannan ziyara da fere karka kosar da su zamanka a cikin gidan ko da mutum makaho ne shi ma zai shiga gida wajibi ne ya remi izini kamar sauransa kafin shiga gidan mata ko kuwa ke ɗanta da su wajibi ne shi ma ya nemi izini hakan nan ma bai halatta da kalli wata wasikan ɗan'uwanka ba ba shi ba ta ba bai halatta ka duba wata littafi na ɗan ba shi ne ba ka duba ba ma wasu ɗalibai ko ko mutane yakan yi rubutu a cikin littafinsa wannan ba wata kila baya so kowa ya gaisa kai ka gan littafi a wani littafi ne wannan ko kana gan sai ka dubi ka nemi izinin sa tukuna watakila akwai abin da ya sa ciki baya son kowa ya gani hakan nan man wasika karka doki wasikan dan wanka kawai ka fara karantawa duk wayan nan ba daidai ba ne ya kamata a kare sirrin ɗan uwa a lokacin da ya zama ba dole ba ne ka nemi izinin shine hali na ba zata ko kuwa wani tsanani kamar gobara misali ya tashi a wannan lokacin kuma ba a neman izini don a je a kashe wuta to wannan babu laifi mutum ya shiga gida ba tare da izini ba lokacin da ana ganin gobara yana ci ya ba abin da za a yi sai a shiga gidan domin a kashe haka kuma ya halatta a shiga wasu wurare ba tare da izinin ba kamar su shaguna kamar su wurare na general haka kamar masallaci ba za ka nemi izini ko ka nemi ga yi sallama kafin ka shiga masallaci ba ko shaguna da makamantansu wanda mutane ne general suke shiga su fito shiga su fito Allah yake laisa alaikum junahun an tadkhulu buyutan ghayra maskuna fiya mata'un lakum ba dole bane babu laifi a kanku ku shiga gidan da ba wurin zama bane wanda gidaje wanda akwai kayan ku a ciki to babu laifi ku shiga ba tare da kun sallama ba a wannan a cikin sauki za mu dakata da wannan bayanin ike za mu ci gaba da hadisan da malam kawo babu rajul yuhibbu qauman walamma yalhaqu bihi babin na zai magana akan kana son wasu amma ba ka sadu da su ba ka ji labarin wasu kana son su amma ba ku hadu da su ba an tambi ma'aikin Allah sallallahu alaihi wasallam an abi zar قال قلت يا رسول الله الرجل يحب القوم ولا يستطيع أن يلحق به بعمله قال أنت يا أبا ذر مع من أحببت أو يقول أبي ذر Allah ya masa yadda يا na ألا ya ma'aikin Allah mutum yana son wasu jama'a amma bai iya ya yi aiki irin su ba ko kuwa bai iya ya sadu da su ba da irin aikin da su suka yi annabi sallallahu alaihi yake masa anta ya abazar ma'a man ahbab ya kai abuzar tana tare da wanda kake so ana nufin ina a ranar tashin kiyama tana tare da wa'inda kake so inni إني أحب wa ورسوله sai ya rasu lalla ni ina son Allah da manzonsa annabi sallallahu alaihi wasallam yace anta ma man ahbabta ya abadar kai abadar kana tare da wanda kake so wannan hadisi yana bayyana mana mahimmancin so kuma wasu so halaka ne wani so kuma tsira ne waye za ka so za ka so wanda za ka tsira ne ko wanda za ka so wanda za ka halaka mutum da ranar tashin kiyama yana tare da wanda yake so yi ba kai kana so wani joseph can bai man kanka ba baka san shi ba za ka yi a mutu a kanka za ka yi faɗa a kanka in komai a kanka don an zage shi ko don an zage abin da nashi ranar tashin kiyama san wuce za ka tashi ga shi kana son Allah da manzonka ranar tashin kiyama za ka tashi kusa da Allah da manzonka to wanne ne yafi alkhairi fadin malam wanda yake babu ar-rajulu yuhibbu qauman wa lamma yalhaqu bihi mutum yana son wasu amma bai sadu da su ba wannan kalmar lamma nafiyu ne ga madi da kuma muta alhadu alhal wato ya kore saduwan da su a lokaci ya wuce da kuma halin da yake ciki amma ba ba laifi ba ne nan gaba zai iya sadu da shi din amma yanzu a haka bai sadu da shi ba amma yana nan yana son su to tambaya abu zar wanda yake ya rasulullah الرجل يحب القول ولا يستطيع أن يلحق بعمله mutum eh, yana son wasu jama'a kuma shi da zai iya ya sadu da shi da irin aikin da suke yi ba ma'ana yana son jama'a amma bai sadu da su ba bai yi ainihin aikin su ba ko kuwa bai ma sadu da su ba ainihin waai annabi sallallahu yake ya abadar anta ma'a ma'aman akhbar kana tare da wanda kake so فمن أحب الرسول فهو معه دون بيت يكون من الله صلى الله عليه وسلم ينا تعرضش يا يا أكي صوم منزو ذاك صوم منزو تعرض بيئة رشي أي كتا أدين بيه أمني دكما هنوى hannuwa da abin da ya hana wannan amma ba ka son mutum ba za ka raya son mutum amma ka saba da umarninsa ba za ka raya son mutum kuma kana aikata abin da ya hana wannan ba so gani malamai sun ce al al-mahabba da su kan asba shi so daraja daraja daraja ne kamar biyayya yake hakan na ma aljanna shi ma daraja daraja ne gwargwadon sonka ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam gwargwadon kusanta ka da shi a cikin aljanna karshen matsayi shi shi ne ka shiga aljanna din so kana iya ka zama daraja masu mafi kasa kasa amma dai arwa yau kana tare da shi domin me kuna cikin aljanna tare so so manzon Allah sallallahu alaihi sallam shi ma daraja daraja ne gwargwadon yadda kake son sa gwargwadon kusanta ka da shi a cikin aljanna Allah ya sa mu kusa da annabi sallallahu alaihi sallam to Abu Zar nan da nan ya fito da abin da yake zuciyarsa dama a zuciyarsa ga shi nan yana son Allah yana son manzon kuma ba zai iya yin aikin da annabi fa sallan ke yi ba da yake ya rasulullah inni uhibbu Allah wa rasulahu ni na son Allah ina son manzon sa annabi fa sallan yake anta ma'a man ahbabta ya abubakar kana tare da wanda kake so ya kai abubakar anan Allah annabi sallallahu alaihi wasallam ya karfafa matsayin Abu Zar cewa yana tare da shi ranar tashin kiyama a cikin aljanna Imam an-Nawawi rahimahullah yace fi fadlu hubbullah wa rasuluhu a cikin wannan hadisi akwai fadalan son Allah da manzonsa wa salihin da mutanen kwarai wa alul khair da mutanen masu alkhairi الأحياء والاموات لا يجوني قومة الشوك ومن صم محبة الله ورسوله امتثال أمرهما واجتناب نهيهما وتعدد بآداب الشرعية لكن yana cikin fananan son Allah da manzon sa mutum ya aikata umarninsu ya nisanci abin da suka hana mutum ya yi ladabi da ladduban shari'a wannan shi ake ce da su so kuma ba lallai ba ne ya kasance kana son wasu mutane sannan ku kasance a daraja ɗaya a ranar tashi kiyama don kana tare da su a'a idan ka kuna daraja ɗaya ka kasance misalin su kenan so baya nufin cewa da son Allah da manzonsa din za ka zauna tare da annabi sallallahu a cikin aljannan a kowa yana tare da shi a cikin aljannan amma son ka za ka fi kusa da annabi sallallahu alaihi wasallam da aljanna ma daraja daraja wannan bishara ne ga masu son Allah da manzonsa da sahabbansa da wayanda suke biyayya da su wajen kyautatawa zuwa ranar tashin kiyama da kuma malamai masu aiki kuma wannan alaka ne ga wayanda suke son kafurai da fasikai da kuma abin da suke na fasikanci nawa da alama na son fasikai da kafurai a cikinmu a yau za ka gan shi a cikin ko'ina ta duniya har cikin masallaci za ka gani za ka gan abin da Allah annabi ba sallan ya hana mutum yana yi yana kuma sallan yana ake yana gaskiya amma wannan wurin baya so ya taba baya so a taba kuma ba so a yi magana a kai domin abin da shi yake so ne idan mutum ya aske gashin ka ya rage wani wuri idan ka yi mishi magana sai ce maka ai wannan ba shi Allah ke so duniya ba Allah baya duba suran ku yana duba zuciyar ku ne sannu mai zuciya annabi sallallahu shi ne ya umarni shi ne ya hana son annabi shi ne ka bi umarninsa so wasu mutane suna faɗa da annabi sallallahu alaihi wasallam ko da umarninsa a wasu abubuwa wanda su suke so su yi suna kokarin kafiri ne da shi to wannan wanda suke son nan fiye da annabi sannan a cikin su ne za su tashi a ranar tashi kiyama sai yasa muka ce alaka ne ga wanda yake son kafirai da fafikai da kuma waɗanda su riga sun sun karkata a cikin su wannan Allah ya kare mu an Anas ibn Malik أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم, صلى الله عليه وسلم فقال يا نبي الله متى الساعة؟ فقال ما أعتدت لها؟ قال ما أعتدت من كبيري إلا أني أحب الله ورسوله فقال عمره ما من أحبه قال أنس فما رأيت المسلمين فرحوا بعد الإسلام أشد مما فرحوا يوم العيد وما حديث ما كما ولده مسلم دبا أنا بن مالك في وون مقياسا بما يكون الله صلى الله عليه وسلم سيتي إيه يا نبي الله متى الساعة يا النبي قال له يشري القيامة النبي صلى الله عليه وسلم بيع ما أعتدت لها منين كان دا وتاتي القيامة wannan tambaya yaushe ne tashin kiyama idan ka san shi ne za ka yi da lokaci babu kai kuma menene tanadinka wa wannan ranar shi ne babban tambaya wannan shi ne tambayar da annabi sa da alaihi wasallam sai ce ma a tattu min kabiri ba wani babban abin da na tanada illa anni uhibbu Allah wa rasula sai dai abin da na fi sani ina son Allah ina son manzon wannan shi ne abin da na san shi amma cewa wani aiki a babu annan shafan ne yake almar'u ma'aman a habba mutum yana tare da wanda yake so ranar tashin kiyama idan sa'a din ya taso to mutum yana tare da wanda yake so ne قال أنس أنس فما رأيت المسلمين فرحوا بعد الإسلام أشد مما فرحوا يومئذ anas ke ban taba ban musulmai sun yi farin ciki irin wannan farin cikin da suka yi bayan musulunci su kamar wannan ranar da suka ce mutum yana tare da wanda yake ce sun mu za mu mu yi kawo da wannan so sun fa wannan ranar ba su ga abin da ya musu farin ciki kamar wannan ranar ba domin ne sun san cewa su suna son Allah suna son manzon Allah mu za mu iya mu wannan cinkawo sun yi farin ciki sosai da suka ji annabi sa sallah yake mutum yana tare da wanda yake so mu ba wasu kafirai can muke so ba mu fa irin rigarsu mu yi aski irin tasu gemu a annabi sa sallah yake a ajiye gemu ba fara ajiye gemu ba sai wani mai rawa da ya ajiye gemu sai ka gan matasa da yawa sun rada mu ba na ustaz ba ne na wannan mawakin ne domin wandonsa ne za su kama wannan wando tafiya ma irin ta irin nashi da zai yi Allah musta'an to a nan annabi sallam ya amfanar da cewa saninka da ranar tashin kiyama ba shi da amfani idan baka masa tanadi ba domin shi wannan ranar ranar aiki ne ranar biyan aikin da mutum ya yi ne ba rana ne wanda za yi za yi shakatawa ko wani abu ba ne ka dinga jiran zuwa sa Ko idan kana da aiki wanda ka riga ka tanadi wa ranar rai yawa shi kenan yaushe ya zo duk wannan ba ka bane alkurmani ya ce annabi sallallahu ya biyar da mai tambaya wata uslub ana ce da shi uslubul hakim a balaga shine ka kai mai tambaya zuwa ga wani abu daban wanda yi fi mahimmanci abin da yake tambaya yana tambayan wani abu ne sai kuma ka kai shi wani wuri daban wanda ya fi muhimmanci a kan abin da yake tambaya. Ƙwallo biyu ya ce a nisa kan nan sana kama a sa'in farifan usulun hakim. Da yadda wusa na an wakun sa'a. Shi ne tambaya yana tambaya lokacin kiyaman ne. Fakila na wuki ma 'yan tanin menene amfaninka idan ka sani idan ka san wannan ranar ne amfaninka إنما يهمك أن تهتم بأهبتها abin da ya fi muhimmanci shine ka damu da abin da ka tanada maka wata atani bima yanfa'uka inda irsaliha ka damu da abin da zai amfane ka idan ya zo na aqida na gaskiya da kuma aiki na gari da nufa kallai tambaye shi me ka tana ga masa shi ma amsar shi amsa ne wanda akwai balaga yake ba wani azumi nake yi ba ba wani sallah ne da yawa wanda nake yi ba a wata riwaya yake ما أعددت لها من كبير الصلاة ولا صيام ولا صدقة من كان دامتا ولسلى لي بضاق أجمي صدقة كوي إني أحب الله ورسوله لإن أصل ألا بمن زيتا ومن يطيع المرء مع من أحبب مع من أحب مثل ينا تارد والده سوسو هلا من ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء وندع يدي يد الله من قلت وإنه su ne suke tare da wayan da Allah ya yi musu ni'ima na annabawa da mutane gaskiya da salihai afuwa so ma'ayya nan an riga an bayyana almar'u ma'a man ahabba mutum yana tare da wanda yake so wanda yake son nan shi ne zai kasance tare da su amma wanda ya bi wa Allah biyayya da manzonsa shi ne wanda yake son Allah da manzonsa to su kuma suna tare da wayanda Allah ya musu ni'ima cikin annabawa da siddiqai da salihai To ana zai ce ban gan musulmai sun yi farin ciki irin tsananin farin cikin da suka yi a wannan ranar domin maganar annabi sallallahu wanda yake almar'u ma'a man ahabba to su farin cikin su da imanin su da Allah da manzonsa suka yi farin cikin su kasancewa suna son Allah da manzonsa sun san cewa wannan zai amfane su a lahira sai sa suka yi farin farin ciki a wata riwaya imam muslim anas ya ce wa ana uhibbun nabiya wa aba bakrin wa umar wa arzu an akuna ma'ahum bi hubbi iyahum wa in lam a'mal bi misli a'mali anas ya ce ni ina son annabi sallallahu alaihi wasallam ina son abubakar da umar kuma ina fata in kasance tare da su da wannan soyayyar da nake musu kuma ko da ban yi aikin irin tasu ba ina son in kasance tare da su wannan shi ne natijan wannan so Allahu alam babu fadli alkabir wannan zai yi magana akan fananan babba babba a shekaru ميصل ننسى عن ابي هريره رضي الله عنه قال من لم يرحم صغيرنا ويعرف حق كبيرنا فليس منا وانا حديث يروي صدق ابو هريره ان يمس سوى ما يشين الله صلى الله عليه وسلم ياتي من لم يرحم صغيرنا وان بايا جنس سيئ كان نموت kankana muwa mu musulmai wala ya'rif haqqa qadirana kuma bai san haƙƙin manyan mu ba a shekaru falaita minna baya tare da mu من لم يرحم صغيرنا صغار المسلمين wanda baya jin tausayin kankana na mu musulmai domin shi kankani a farko shi raunin ne wato ba shi da ƙarfi kuma ya barranta daga miyagun ayyuka ayyuka wanda suke zama sabo a wurin Allah to a wannan ma'ana yaro karami kasancewa shi ya wofinta daga zunubi ya kamata a masa rahma a ji tausayinsa bayan shi kuma ba shi da ƙarfi na yin abubuwa da kansu sai dai a taimaka musu da shi sai a ji tausayinsu a nan kuma kan kananan su san hakkin manyan wannan tsoratarwa ne akan wulakanta babba ko kuwa mutum rashin girmama su falaisa na baya tare da mu wannan baya tare da mu tarayyar nan ne ake nufi an samu sai da yawa wanda ya fara da lafazi laisa minna baya tare da mu man fa'ala kaza wa kaza malami sun sharhi da dama akai wasu sun ce laisa min al'amilina bi sunnatina aljarina ala tariqatina ma'ana laisa minna baya tare da mu baya cikin masu aiki da sunnan mu wanda yake kan hanyar da aka tsara mana wasu sun ce laisa min ahli ba baya cikin ahalin hanyar mu sunna anan ana nufin hanyar hanyar bi tariq wasu sun ce laisa min ahli kamali minna baya cikin mutane cikakkun imani cikin mu ala kulli hal kowanne aka ɗauka ba abu mai sauki ba ne a ce ba ka kan hanyar da abin sa sallar ya tsara wanda ya kake hanyar abin sa sallar ya yi asarar aikin da ya yi to amma baya nufin cewa wannan mutumin ba musulmai ba ne domin zai yi mutum ya fassara cewa laisa minna baya cikin mu kuma ya kasanta shi ba musulmi ba ne sun ce fa'idan da ya sa wannan kalma yake da mahimmanci a bashi yadda take har bincike nan kama a bari domin a lokacin za a rage mata asalin kima na lafazi lafazi na ban tsoro ne wannan lafazin kuwa ban tsoron ta shine zai hana mutane su aikata abin da aka ce baya tare da mu amma idan mutum ya fara gane wasu sauki wanda malamai suke yi a wajen fassararsa sai sako-sako da wannan abin da aka ce laysa minna to a bashi da kalma din yadda take na to a lokaci yayi wanda muka wanda muka yi yayi daidai Allah ba mu ladarsa wanda muka yi kuskure Allah za ka samu na, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh